naku kenan ah! kaga ga yayan kwaɗi zona zona za ka ci ubanka ko yanzu ko kunya ba kwaji ko kunya ba kwaji ana dan gidan zo da karo kana iya kuma shi kenan kun zo bakin ruwa ana ta faman wake wake da zuwa bakin ruwa haka yanzu da abin yadda aka dauko kenan ai ta tsalle tsalle da iya shege da eh? rashin kunya da fitsara a gari yo ba gara ma ba gara ma ku dinga tafa tafa ba mun san wannan tamu ce ta gargajiya amma kun ɗaya al'ada banza al'adar wofi ta nasara da yahudu rawa da muka sani ta dandali muka sani kuma mu waƙe waƙe da muka sani wai a ce wai ah, wanda kake ma bege ine maka waka ko kuma kai kane masa bege a niƙa da daka ake yi ba irin wannan shashancin ba to zaka ci kwal ubanka za mu gama da kai zaka zo gida ne zan zaka zo ka same ni har gida zo mu tafi shashanci kurum ku ba al'ada ta banza ta wofi ba dai ba a ga

ja mun magana ba ta menene zai ba zai mun magana ba gara ibar gidan nan kai ka ma san abin da yake faruwa ne a garin nan menene yanzu wannan yaro dai Allah ya to an ce yo jirin ta ba ah, da Allah ne da Allah da Allah da kai ah, ah, tashi ka ta ne ne wani ba wulaka ta ta me ya faru ina za me ya faru ta can waje mi ka maka ba lafiya fita fita kashi ba za ka jawo magana ba ba za ka jawo mun surutu ba ibiran banza ibiran wafi Kyamishashen banza kyamishashen wafi in ban da ma ina tunani yaushe za ka jawo min magana eh? ana gani na mutumin arziki ka dinga nema ka haɗa da wannan shashasha to me wannan din ka ke tattara mai da yarinya ce ce kana tattara mishi baya ba ban gane kana tattara mishi ba fa zai yi sai ba ya je ina ina za shi ka bar gidan ba za ka jawo min magana ba fita ibran banza ibran wafi me shi din banza ta tofin tukar zaje kana rika kawai ragowa harira mai ya fita da Allah fita fita fita fita kai me yasa kake yin haka me yasa Aminu to ya ce zai mun gaji ni na kama masa kurwar ki je can ki samu harira din mana fita fita da Allah dan Allah kai fita Allah me yasa je ka je ka fita je ka lafiya ai da ka ja mun magana gara ka je ka da Allah je ka Aminu kaje gida ka gidan wa ba zai je ba in ka je ma sai ka je ma zan same ka ka je gidan wanzan zan in ka je sai na zo na same ka na ci maka mutum me za ka ci mai ibran banza ibran wobi banza da ibran banza ibran wobi ko ma me za ka ga rago turin amalancan rago turin amalancan ko ma ko kashi ya kwace tare da kwace tare muka kwace amma ni bai kamata a ce kamar ni yadda muke da shi ita da shi ni da kuka san ai kai ka shi da banza shi din wobi wai me aka aka yi shi ake irin wannan ba ba ni zai wa irin wannan ba idan ya nemi dan ni na fi sa na fi sa ba yadda zai da ni lokacin da kace kai kana son Harira ya tashi eh. ai nan da aka gaya mama mai ya ce cewa kai a'a ko yanzu dan kun bata kake ce mata mai ya ce kuma yara nake mata ai dama sarra kuma in yara nake mata daga nesa nesa yo ba shi yanzu ba gashi nan ina yawo ba kamar koki koki oh Allah ya sauƙaƙe domin wannan abu sai dai du'a'i ni ban san abin da ya haɗa ka ba wannan mutumin tare kuke dare da rana kuna tare yanzu tsaye daga ya ce arziki na bin katsi yana yayyabe ka kana neman ka mutane masifa akan menene koyi na na sajan ta hadin nan ne dan dan in kuma tu wannan tulun kuma nan kika bar shi kuma tu wai mutum ana masa magana yana mai gida zagawa ne ka dinga wani irin kila kamo da kawancin makanta ban wanke makanta ba na wanke gani ba amma ka dinga kwalla tunda ka ji shiru ai ka san na zaga ne wani ne wannan na shigo da rana ta daki mutum ya dawo gidan nan babu dan wani ruwa mai dan sanyi sanyi ai magana a ce ba kaza ba ga tulu an kawo inda za a sa ruwa a daka a rinka fita kunyar baki kin bar shi a nan gurin ki abin ki sai ke to iya magana an na tulun babu ruwa ruwan ne ya kare a ciki ni ne iya magana ni ne iya magana kani wallahi ke ba hankali ne da ke ba eh na gode ya zaka ce ko in yi hankali saboda Allah ruwan kuma tun da ya kare kuma kai ba waye yace an zuba ruwa a wannan tulun to ni ba da ni zaka yi ba ka samu abokin yin ka ni masifaffe ne kenan a'a ni na ce don Allah ki ɗau tulun na ki shigar da shi daka in kin ga dama sai ki miƙo min wannan sababbin asaken da na shigo da su alaikum salam a'a Muhammadu Aminu. Baba. gajiya. Lafiya dau. Wa da da. Lafiya dau. Eh, wannan raba ka tsinko ne? Rama ka tsinko ne na ce? Rana ne baba. Kaya wani iri? Rana ne na sawa. To, to, ikon Allah. Lafiya dai na gan ran naka haka an hada jira sama da ta kasa. Baba ba lafiya ba Me faru? a maganar wannan yarinyar zainab ne ina nake jin zainab wacce nake nema a gidan baba ibro au an yi haka neman ta da aure eh to shine yace shi dai wannan magana bai lamunta ba shi ka ta kora eh akan wannan magana yace in hada kana in bar masa gida amma ko aikata kora bai dace haka ba wai shi mai isa ne kullun yake wa mutane haka ne sai an magana ya ce yakin ba mu yakin waye haka ake yakin habak do Allah do ni tun da nake ni ban taba ganin bahagon mutum irin ka ta kora ba ta ce ma kan na sake furta sake furta masa maganar ta mm. sai an magana sai Allah ya ce manzo ya ce eh? to haka manzon ya ce ayi gaba kawai a dau wata gaba ta kirbe ta shahinci san ta su a ce kuma za a danganta ta da wannan me yanzu zan je in tafi baba ina za ka kawai duk inda duk inda na samu dan to ba inda za ka tunda ya ce in bar masa ba na ce ba inda za ka ka zauna a gama abinci ka cin an jima mu je da lafiya mai gida kin ji wai ka ta kore ka ta kore ɗanka na cikin kama baka bar shi ba. Bawa. Hmm? Ah, ina na kwana. Na gajiya. Lafiya lau. Ya mutan gidan. Lafiya lau su. Ni na ta kana ta hayaniya. Ɗanka na cikin sama. Waye waye. Ka kore. Zai aikata. Wai wai wai yaron nan yana neman yana neman yarinya wannan yar wajen ibruwa take da suna. Eh Zainabu. Yarinya arziki. Ke ki kuma tu. Da na ɗauko leda ta ma baba na ɗauka da wasa yake yi. dan sanda cikin sa fa baba eh, da na dauko leda ta ma na dauka da wasa yake nace baba kai An ai shi baya magana da wasa sai nace baba kai ya hakuri eh. nace baba daga sa kake ne sai yace wani da gaba da lahira ma na ga mai gida na da sani daidai gwargwado irin nasa yo ya zama na banza Allah kuwa tunda shi bai san kana in yana abu ka ce bari ba to ko shine magana mutane suke ce aka yarda da faɗan malam ba aikin sa zaka bu ba ha ba ni dai ka ta korafa ya fa ba da jifa ya fa ba da jifa ka zauna ba inda zaka babu inda za zaka ki gama abinci ki zuba masa ya ci in an jima da yamma mu je ni da ka ta koran mutane ba wani abinci ma na kushi gaba ɗaya bana sai ka ci ka gane ku babu inda za ta kayan naka a cikin nan daki na abin da ya fi kenan in ma za ka zauna a cikin to kuma waje ma za ka fita ka sha iska in gama abincin ka zo a zuba maka kuma fita za ka yi kenan mai gida ba ka dawo eh an yi miya ka sussuɗa hannu amma kuma kudin ce ba za a yi ta ta ba a rahaje to ba ni ga ma Ha kuwa a bani gaya in ya zo ki je kuma ta ai ta jujjuya ki a taje ki da laifin kin ha miki gaya <laughs> su mala'iku ina ruwan su wai wai wai Allah ya rufa asiri wallahi ba mi hali na hanna ma rasa inda zan yi ba ne ko yana nan kwari bawo bawo bawo kai mun lafi ba saboda me saboda yanzu tsakanin yau da kai yadda muke tare a nan kake zaune a gidan nan ba dare ba rana hmm? har wani abu ya taso maka ka shiga cikin wani hali ba me da ne ba ga amu alaikum salam Ok, eh, eh. ah, barka dai. Barka dai. Eh, Alhaji barka dai ba. Lafiya lau. Na gajiya. Lafiya kalau. Ya gari? Lafiya alhamdulillah. Ya kuji ba, kuji ba. Lafiya <laughs> alhamdulillah. Alhaji Allah. Lafiya alhamdulillah. Hmm. Ya jama'a, kaga dai kana Alhaji ta dace da shi wallahi. Da ana taimarewa taimarewa ga mata ɗan bangare mara. kai ka dugo magana da nake maka daga yau abin da ya danganci kayan abinci ko kayan sawa duk wanda kai ga cikin kuncin su kai mu magana ka gani saboda haka duk wani abubuwa da suka taso kai tsaye ka zo ka sami da kai magana kai wa alhaji bayani zan ɗibi masara ko ko zan ɗibi shinkafa ko ba haka ba ba ka za ka ɗauka a ce ka kai wani ko kuma to da a mota kai wani alhaji wato bayani ne da ni ita duniya haka take ko ba haka ba kana naka ne Allah yana nashi to ka duba dai alhaji sai ka ce ka san abin da zai faru yaran nan dan gidan ka ta kore tare da 'yar gidan ibro na gansu ana soyayya yaran nan har na zo na wuce ta gaban su ba su san lokacin da na wuce ba soyayya ta rufe musu idanu to yanzu a duniya nan ta maliki yau madini alhaji gabar da take tsakanin katakore da ibro kuma yanzu ga hannu ya jayo musu yanzu an zo an haɗu to ya za a yi to ya kaga maganar da nake musu kenan tun kwanaki shine ka gane na cewar maganar nan guda ɗaya ce idan ku ne ba ku ne gobe ba to kuma gashi Allah ya sa ma zuriya za ta haɗu a tsakani to ka je ka yanzu sun daina shayancin ko kwanan suna suna yancin gaban nan waye mai barin a ciki tsohon sojan ne zai bari tsohon allura ta motsa ko tsohon gan direba ne zai bari tsohon mai dawa ne yau <laughs> mai dawa na karya to abin da yake akwai mm, yaute mm. ka samu shi iburo da ka ta kore ka ce ni na turo ka to sami su kai musu yan nasiha dangane da wannan al'amari mm-hmm. saboda kaga fa biki aure fa irin wannan fa na yaro da yarinya idan mutum ya matsa Allah sai ya mutu kuma ayi abin alhaji ban tsada numfashin ka ba amma fa da akwai alamar wahala gurgwa da auren nesa abin da akwai alamun wahala kai ma sai ka san irin nasiha da zaka yi wuce kar ka je ka faɗa musu bawo ma tafi da kai sai ayi musu <laughs> Allah ma tafi da kai alhaji ba ni ce ba na je na samu wannan tsohon sojan allurarsa ta salamu alaikum salamu alaikum an shiga daki an ninke amma ke da baki zafin halinki ba ban sani ba ba ni fuda, ba ni shimfiɗa samun daga can wannan tsifar kan bata da wani amfani da wata rana tunda an tsefa kai za a yi kitso ba a yi kitson ba nan fa na taimaka nan me san da zuwa dai to ba na ce ka ba ka ce kana zo to ina zuwa sata zan yo ni ba abin da yake bata min rai da ke kenan har abada ke kamar yaro kike baki san babu ba kurin a baki abin da kike so kenan to ban hako ba ko kuma waɗanda na kera ba su huce ba to kallo na kike to ban kallon ka ai ka zama abun kallo garan ne au na zama mahaukaci kenan ka gama na ka gama na gama to ina yaron nan ni fa abun nan ya ishe ni kwana nawa yau ban ga yaron nan ba wai kana nihin meye ne mai gida yo ba sai ki bi shi ba in kin damu da shi eh to lalle ko zan bi shi yi ki bi shi ban gane ma in bi shi ba tukun ban gane kamar ya zan bi shi ban san ni ba ubansa to ai dai ni ubansa ne ko mm. to ya kamata a ce in na gaya masa magana yi dole ne abin da ce masa shi zai yi domin ba zai dinga ja min magana a gari ba menene na magana me na jan magana ne tukun ah. ni ba san ma abin da kake faɗa ba tukun me kake nufi da wannan magana ya ja ma magana kamar yaya dan wani ya kashe sai ya kashe dan wani to me giya ya sha wato sai ya sha giya sai ya kashe dan wani zai min laifi to sataye to abin da yake so ni ba na so mene a abu zai yiwu ba to ya ake so to a ayo kuma in kika nemi ki matsa min fa ai wallahi mai gida ina gaya ma kan yaran wallahi salamu alaikum ina gajiya sallah zuwa lafiya ya ah, gari daki ba za ki shiga da shi daki kina zaune a nan gidan kika bari aka wani ina na san wannan aiki ina na san wannan aiki ko ke ma allura soja aka yi haba ka ta kore to ya aka yi haba do Allah nace ya aka yi baka kyauta ba wallahi ai ni wannan allura in dai hauka take sa ni ban ji dadin ta ba wallahi ni ne mahaukaci wallahi ba magana mahaukaci ake yi ba wannan danka ne in ka kore shi yanzu gidan uban wazashi. ije ije gidan uban da zai je mana ije ta guda ta guda magana gaba ku daban da ibro magana kuma aure na yara daban ita ce ta kawo ita ce ta kawo ka ga ma shiga dakin ka ba ba in kai kai ba inda za a sa wannan kayan me yasa kuke nema kuma da ni mutum kai billahi allazi la ilaha illa huwa wanzan ka fita daga ido na rufe ah me kai magana da wa kai ya ajawa ya dana ne ko dana <laughs> wani ai amma dai karfe ne ni ba zan nace dana wani ɗanka ne nin mai ɗa na gode i ka ce ai maka mamana to koma inda ku to ba ni ka ba ni mana koma inda kuka fito kakkai haka fita da Allah je mana mu je saurara do Allah ah. wanzan menene aje waya na kina aje waya kaki na kina aje kaki ka aje na kina aje mai gida menene kare kuru wannan na kore shi na dabura eh shikenan gari amma ban da ci zaka yi mun haka ba nema babu komai Aminu ai uban ka ko? Bashi hakuri. Ka yi hakuri ka je abunka. Ku je da shi gidanka wasa. Ku je. Babu ka ta kore. Menene lawan? Na kin yi tunanin. Na ce kai. Yi gaba. Yi gaba in je ba za ka ba abin da nake so ba. Falan ma zauri. Ai ka san wannan allura in ta riga ta motsa. Wata allura ta allura me? Malam ku je ku je ku je ku je. An je waya. An je wayar me? Wa wata allura da kai. sojojin kirki ba da Allah sojojin kirki ta kaga mara sojojin kirki ba ne bayan da suka shige bale kai dan miko har zaki a gudu yaki wa dan miko har zaki sai din ai kariya kake ka ce ni dan miko har zaki ne lokacin da ina aikin sojan ma sha'ibu dan mutuwa shine yake miko min a tashi yawa na dawo gare ki ranki zai ɓaci fiye da yadda kike tsammani ehe eh, na ji dama ku ne mun su ku kam ina jini dan Allah ki kukan jini sha sha sha mara hankali baki san abin corrugated iron shed blood cat ba ni ne gida Allah san da nan ah, to Allah naki ne ke kadai Allah abin da kake ba ka kyauta to oh, so tobis kaina ina za ka haka ke kai ina za ki je haka ikon Allah na ganka da leda sai ki ce a mafarki na ganka da leda to ina za ka haka layi zainab to idai gaskiya ba zan iya ɓoye mace ba halin da nake ciki wani irin hali kake ciki gaskiya ni yanzu allah ne ima za mu haɗu ke domin yanzu kallon da kika ma kan wannan hanyar akan hanya ta nake ta barin wannan gari barin gari barin gari fa ka ce a matsayin ki na masoyiyata bai kamata in rufe miki ba a sanadiyanki ne na shiga gida mahaifina ya mun kaca-kaca ya ce to ba a nan gidan ba a dalilin ki gaskiya sai dai mu bar masa gida na ba shi baki na ba shi hakuri biyayya irin ta da mahaifi ya ce shi a gaskiya bai amince ba na yi tunani na ji gaba ɗaya a rayuwa ta na rasa abin da yake min daɗi na ga kawai abin da ya fi min sauƙi kawai in tafi in bar garin kuma ƙanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka bar gari ka je ina kenan Zainab ni na rasa abin da yake min daɗi ne a rayuwata haba Aminu dan Allah dan Annabi ka yi haƙuri ka zauna ina za ka je in har ka riga ka bar garin nan ba rayuwata ya rayuwata za ta kasance a zamana na garin nan na duniya ma gaba ɗaya eh in har ka riga ka bar garin nan da isa dama ban neme ki na sanar miki ba gani ne gaskiya in na gaya maki halin da nake ciki na na sa abin da zai faru kenan to kuma gashi Allah ya hada mu hanya wanda bana taba da ni zan hadu da ke dan Allah dan annabi to kai hakuri ka zauna sai na gaskiya an taƙaita miki gaskiya ne abu na ƙarshe da zan iya gaya miki gaskiya ki ce in yi hakuri amma ni gaskiya a rayuwata ban ga a yanzu da dan wani lokaci zan iya zama a cikin wannan gari namu ba ba za ka iya zama bar gari na ba ka hakuri ka ki hakura ban ga amfanin zama na a garin nan ba ka ga tafiya ni na shiga duniya Zainab Zeynep ina zaki je? Tafiya tafiya tafiya tafiya tafiyar masoyi cuta ce gare ni. tafiya tafiya tafiya tafiya tafiyar masoyi cuta ce gare ni ya rabbi allah roƙo ku kuka nake Turkey tafiya tafiya tafiya tafiya tafiyar masoyi tafiya tafiya tafiya tafiya tafiyar masoyi shirya kike burin guje ni in kin guje ni ciwo zai ishe ni පියාට පියාට පියාට පියාට zancen makarantar nan fa nake wai an ba da taimako da ginin makarantar nan ka duba har yanzu shiru ba hmm? zance to ai dole ne abin da zai ka addinin musulunci ba shi muke nema ba an tara jama'a <clears throat> a karɓi kuɗaɗen jama'a za a gina masallaci ba a gina masallacin ba aka je aka gina bariki haka aka yi a zariya a gaba na aka tara kuɗin a a'a ne gida wannan kuma rahar ku ne can da su kar ka mutum kage a gaba za ka ta a mai gida wannan dai rahar ka ne kuma na san da wanda kake yi na san da wanda kake in ka tashi ni zance nake maka na addini wanda ya shafi addinin musulunci to kukanmu da zai da to me zai dame mu mai gida wanda ya wuce addinin ka a ce makarantar da yaran mu za su koyi dan karatun nan farlan sallan nan mustahabansu Allah rufa asiri. Amin alaikum salam. Baba me ka ce ma? Kin ma manta? Wallahi baba na manta. Kin manta? Na manta. In ce miki har na jaddada miki na sake gaya miki na ce gurin Yusuf Ari za ki je. ma na arewa layin amma da yake ke mai kafewa ce har da ki ma manta ki? Eh, ki tafi gurin wakilin farin ko baya nan ma ki samu manajansa sai ki gaya maka. To sai na da. Maza ki daɗe. ki zuwa da sauri kin ga in kika sake manta yusufarin nan to wallahi shi zan baki in ga ta tsiya Allah ni da hanyar na tsaya mai gida hmm. ni ba yalla bai na ke zance ba kai me yasa ni yarinyar nan ka bi ka takura mata ka ba za ka yi masa zance almana ba ai lamari ya juya ba zan ba mun riga mun san Nake ba zan ba amma ɗan na ka ba ta yin cikin Ni ba jiwa nake so ba amma fa ka takura mata. To na takura. Kura ta kai ba. Ba ita ba ma ko ke da ta takura miki. Ni ban wuta da ta. Ni aure na take ko yanzu muna nema da samu ladabi. Na yanzu na ki tafi. Ni ai na ta ki tafi. Na ce da ita za ki tafi. Ba zan tafi da ita ba kuma ba za ta bata tarbiyyar ta ina gidan nan ba. ke samun kaina cikin irin wannan hali sai ki ce wanda bashi da iyaye a gari ko mara ma yanzu yana da gata ba kuma biyayya na kiwa na ba amma ba komai komai iza fi ai maganin su Allah yunwa ma ta damu mutum uwa wanda almajiri ma yanzu ai na da gata an ba komai na tuna ma ku ina da wuce goba a cikin ledan nan ta in dai ba manta ne ba guda daya kawai sarki na nan wata san halin da nake ciki ba yanzu ita ma take gina yanzu ban san halin da take ciki ba na san nake cikin damuwa a kan yanzu ina take ta mata tana cikin damuwa a gare ni sarki masoya ta ake samun abubuwa ko ta kuwa da ji mai ne kai wannan fa mun sai fa kai mana kai mana kai mana kai kai mana kuɗa kai tashi mana tashi tashi tashi kai ka mana kuɗa tashi tashi tashi tashi mana tashi ga ya ce ta kai kai ka ka da lallami kawai wannan abu da yi daga ayyacin su ko soyayya kake ne ana magana ba mutane ne a ciki har da mu da gayyata mutane da da mambal da

Zaki samun kanan Ya rabbi kara dubin salati bai shi kairul Ambiya, manzan da baya fariya makiyan saki zai sha wuya. yanzu da hannun nake tafa da ita ma da ƴar goma ya a ciki ina shi yunwa nake yi Yeah. Bashir. Zainab awo, ina za a? Wallahi yanzu daman gun ku zani. Wajen? Wajen ku zani. Ina wuni? Lafiya. Ina gaji. Ina gaji. Ya gida? Ya gida lafiya kaza. Kwana biyu shiru ni ban ga Aminu ba. Yau wajen kwana uku ko ban ga Aminu ba shi yasa na ce bari in je ni. In ji lafiya? Eh, ni kai na je Aminu. To. Allah ka daina min hanya hanya ka gaya min gaskiyar lamari. Ah, zainab ai tsakaninmu da ke babu wata magana hanya hanya ko wani kwane-kwane kin gane ko to ai ni ma abin da na eh, gani magana ce kawai guda ɗaya a miƙe kin san yadda rayuwa take ah, kin san aminu ba zai iya zama tare ba ba tare da ke ba to gar kasancewa abubuwa sun zama yadda suka zama shi yasa kawai bar gari ba. زينب زينب لا حول ولا قوة زينب كاي زينب كاي إنا لله وإنا إليه راجعون زينب كاي زينب me me wallahi muna tsaye da ita ni ma a a ka kashe ta kai wallahi ba ka a gidan uba bannan bannan bannan ka tashi 大が大事なんですأما هو نعرف بالله لا إله ونعرف زينب وإذا ألا أنا أما ألا يديني مع البركة والله جاي جارية وإذا ألا وإذا ألا أنا جارية زينب زينب أما والله يعرف والله بالله Venom, Venom, Venom, ખબર નીચે ઓ જઈશેની બાયો મુઠાને દુશ્મન ગલબેની કોમૈયા પાડો be

Eh. ta fi wannan yawa ta fi wannan diba diba diba. Diba mi komasa kai kuma karba mi komasa karba ka <laughs> da min da dutse a ka a ba yi. muna diba diba. Diba diba ɗiba kada ɗiba da fashin sauri mi komasa karo ɗiba mana mu kake diba diba diba. yalla bai yana aiki aiki ba shi ba shi ba shi ma sai ka yi da jika da ba shi ka zo ka rama dauka dauka sun ga gure wannan ina na kusan taruwa mu je mu tsiba wani tafi ina tafiya ba ka Allah ban ya same yanzu ne ce mutunci mu je mana yalla bai wata mai wata mai yawa mu je mu je dogo zai mu je zaka kuma kuma kuma kuma dauka dauka dauka dauka mana wai bai kake ne a tika ji ku koma da kujai before. Diwa, diwa, diwa. Kurin da aikin ina Yanzu zan dawo. zauna kawai mu dan huta ina yin shi ma kashi kashi ne ya kama shi wallahi asiyan labai a kai shi na huta sai ce ka samu gidanku Allah sai amina amma Allah ya Allah ya Allah ya ijima wallahi yanzu wannan marmarin naga in ta kama a yanzu nan ba wani ma matsala mu muka hauro da ita dama wannan kantin. gashi kai Allahu akbar ba komai ni a rayuwata ba abin da zan iya cewa illa in gode ubangiji kuma in sake gaya wa Allah bukata ta ubangiji wannan al'amari da ya sama Allah ya saka ita tafi alkhairi a gare ni dan komai ka gani na duniya da mun bakaddari ne a sanadiyar Zainab na bar gidanmu tare da iyayena na je har na shiga wani hali na taka sawun barawo da kuma wannan abu ya riga sai ya kasance a tattare da ni ubangiji allah ka raba mu da zaman kurkuku zaman kurkuku bala'i sannu sannu zainabu an Oh. jiki dai shi kenan ba dama mutum da cuta da yau kwana da kwanaki zainabu hmm? Allah dai baki lafiya yau kan ai alhamdulillah ma tunda na ga jikin ai da ɗan dama dama babanki ma a fita ya ce zai siyo mai ƙararrawa ya kawo mana ba shi ba mai ƙararrawan ba kafinan ɗin ya yi shiru yau tunda dai Allah ya baki ɗan lafiya ai na ga alamun jikin <laughs> alhamdulillah jiki me me kika ce me menene aminu ai hmm. na yi ta banzar kenan na ce na yi ta banzar kenan ina jinyar ki kina aminu kin ki ci kin ki sha ce duk bautar iska nake yi da na san aminu za ki kira an barki ki mutu man la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga yarinya za ki mutu da sunan aminu a baki wannan wannan wani irin ɗa ne salamu alaikum amin wa alaikum salam mai gida to to ga ikon allah eh wannan wannan abu da ba abu ba ungozo ma da ta kashe jariri ta ce ina abin yake me aka wannan wannan wannan wannan yarinya mai kama da bulugarin bora a gida wannan wannan wai ba abin da sai wai da sai dai sai na ji daɗi na dan dara na yaƙe ta ta numfasa eh ta saboda kaga ta samu sauki zan miƙe an da za ta yi aminu wa aminu wannan wannan wannan wannan wannan wannan kin ganki wallahi kiyaye ni abinki ne sai da nace yarinyar nan tana zuwa daukar rogo garin nan to ta koyi lalata ta koyi lalata amin to wai kai kake magana ne ba amin amin ya Allah ya ba zan gwaggwani ce ke ke kaɗe ta yunwa ce yunwa ce kawai ba wani abu ba ta taye ba ba ta taye yunwa ce ba yunwa ba amma ah, dara ba dara eh, dara ah. to ya zai uwa ta ita da yunwa to ba yunwa ba ce ga abincin da za ku ba su ba za ka ba su ba yunwa ce ana kuka hito ta ma gwaggwani ya kamata ba a ce ita kaɗai ba ta ba girma ne ya ta ɗari ba ɗaya fa. A inda ta sha madara gwangwani kamar ko za ta iya tashi. Madara ka ai kullu ne ana sha. Madara a hede cikin koko. <laughs> Wato gogoji fa gaba ɗaya ba ragowa haƙora a bakin. Ba ragowa haƙora. Ko kai in kai na kai girman gogoji Allah sai ka goda Allah. Bare kuwa. Ko kai bi Bare kuwa. <laughs> Wai dan Allah wanzan. Eh. Dan Allah ya kamata ka dinga wannan mutumin nasiha. to ko kuma ko da yake dai ita muke taimai shekara da shekaru. Haka yi. Biro ko ba haka ba eh. Gaskiya ne. Eh? Gaskiya ne zaman taron aiki. Kan magana yasa da ɗarin gidan. To ai baka sani ba. Taki sai a da kida Ko ba gaskiya ba. Ana dukan da ne. Kuro da shi ka ta kore da shi. A'a, ah, ah, <laughs> idan da izi, dan izi baka zuwa. Oh, Wannan keke. An kama hawa igwayo. Eh, ah, ya kamata da yan an yi aro a rinka mero da masu aro. A'a, a'a, a'a. ya ne ba ni ɗana a maganar banza maganar wofi ba ni ɗana na ɗauka ni na shika ni ban ɗana Allah ya daɗa nutsar da shi dan naka abin da za ka gani eh, kenan ni ina ya ta ruwa kai da za ka gani kenan na faɗa ku girma na faɗa na faɗa ai shi ne sanadin mm, a fashe wa na ya bata Allah ya daɗa nutsar da shi na nuna ba yallin Allah ya nimi kai ƙarga wa a'a ba a'a ba Gabra wayo Allah da ne dama ai da biyu wai dukan akuya kishiya

<laughs> ka ta kora dage sosai wa an kama kama in kana da magana yawa kai yawa yau tai ba ne

masu taliya ma sun koyi ha'inci ha'inci ni tsigar komai na duniya sai an yi amada da munuba a ciki kai ubangiji allah babu sauki domin ko ba abin da za mu roƙa da yi da allah da ban gudo ba billahi da zai illa ransa, zai kaɗan ne ban sara shi ba wai me ne ni da wannan bakin baki ba a san nufinka ba wanda ba a san nufinka ba ma kake wanda ya san sunan kasa kore duk garin nan ba baki kamar sa sai ka ce almurin dinya kullum wari na zan dinya haka yi ai marina ma ta bai kasa kore ba sai maka ya kace almurin dinya wai me sai ka ce wasu ɗaya da Alhaji Musa misali wajen baki eh dai wani sa'an ka sashi sai ka faɗi baba garan ga tsauni ba na son hmm, na faɗa ka faɗa eh ni furfura tana ba wannan ne ni din ma fa da ita kin gani girma da ya zo ba a san an girma ba mm. gida fada nake kawai kan taliyan nan ba su san su shan yamu. Ke wa ake ta taliya ne ana ta maraji hmm. maraji to wai ka ta kore wai kai har kullun sai ka zo kai mun maganan ka ta kore eh abinda kai in dai za a motsa Allah na tuba da sai ka mutsuke shi kaman kiyashi a ani ba na son a mutu ne kin san idan ana ciki sallama ana waje sallama na kwano ya gari shiga uku kullum fa ina kwana yamma mm. ina kwana dare ina kwana ita kullum a ina kwana kike sai ka ce goyon gauro kai babu zan tafi gun kawata to a dawo lafiya maza ki gayar mun da su dukansu to za su kuma barin gaya miki ba a tafi a je a shiga nan a fita nan a shiga nan a fita nan ba kuma a ta yawo a kwararo ana yar wani ce jikan wani ce ba kina ji da kyau eh. duk inda kika je dinnan kar ki daɗe ki dawo ba zan daɗe ba ba yanzu zan dawo to je ki sai na dawo kin san kasa kore yanzu garin ya tabe mai to ai ma ka ba haushi dan yarinya nan na saurara To masifar me ma zai ma me dalili me haɗin ku? Ya ce mun ce ba za a bayar ba me haɗin ku? Yaro ma yana ina ya shiga duniya. Allah ya daɗa nutsar da shi. To hutun da ba ta mu bane ta shiga me ma na Wannan yaro Allah ya daɗa binne shi a cikin duniyar nan. Allah ya kaɗo shi nan haka. Sai mun rabu da wannan. Shi ma uban ba haka yake a yawa a yawan ba. <laughs> to lallai kuwa. Ya uban ma ai gwanin yawon ne dan ɗan ya bata me. kin san abin da ya sa dole yaron ya shiga duniya uban ma yana yawan duniya aka haife shi wallahi ka ma faɗi gaskiya amma Allah kuma kana saurara masa ni fa kai din ma fa ina kallon ka yanzu rago rago ne wallahi rago ne kai kin san ma abin da ya bata min rai ban sani ba sai ka faɗa wallahi ban san kokowa za mu yi da shi ba eh. da in bake ni sure ni daga na sama wallahi sai jina ne kawai a yashi na zo kar kai ke yanzu wannan tsaya tsaya kada kai yayi amma sa mata ji kunya ko na yi rigima kuma ba na son rai a rasa rai dan Allah saboda shari'ar musulunci kana kashewa sai a ce a kamo shi a kashi ni ba komai abun kunya gaba muka ba shi ba ba ba ba a kama shi ba komi ni ba na yarda na yarda ka kashe shi an zo kama aka ce matar ka tigai ne ta saka ka me za a yi cewa a kashe ni me? Ba na so mutum. Ko a lahira za mu haɗu ai ni dai tsaya mai gida. Kan ja kashe ne ban gama yayi ba. In ka kashe aka zo aka zo kashe ni ka yadda ba za ka ƙara wani aure ba. Ni baƙin ciki na ba a kashe ni ba ka ƙara wani auren nan shi ne. Mm, ba komai je ki. Ka ɗau alƙawari. Je je ki. Je ka ba komai. Je je ki zan tafi zan tafi. Allah kyauta bari zan shiga da abina cikin ai so na kyan haɗa taliyar nan. A <laughs> ba dai ya za ki ce ba zan ƙara aure ba. gaba ɗaya ba walla babu wani allowance a jikin nan naki babu wani guri da ya nuna nan alama ce ta kai ne nan alama ce ta kiri babu eh magana nake na ce ba a banza ba tura iyo motar nan ba diba wallahi ka ba ta ni ya kalla eh, ke wallahi amma fa kai mun shiga gari mai gida an banna da kai ni mai kira sunan wata mota a Legas wai Moluwai mai gidan nan na Allah ya kama da Moluwai. A gaskiya Legas suka yi wannan motan Moluwai. Kaga wuyan mai gida na haka kamar marƙan lema an sai ni din. Kwana biyu lafiya? Liman na neman gida ba lafiya kala. To, ina sa lafiya neman. Eh lafiya ce kuma akwai albishir. To, Aminu ne ya dawo? Eh bai dawo ba amma insha Allah yana kan hanya. An san zai ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah kaɗai. ya eh, amma akwai alamomin alkhairi Allah ya tabbatar mana yau kwana kamar hudu ko biyar kina ji na? ina jin ka na yi mafarki cewa aminu ya zo ya zo Allah ya da shi lafiya ubangiji Allah ya sa mafarkin nan ya tabbata kuma wannan so in ganki in gaya maki wani abu ya kamata inda ke tada hankalin ki akan batun aminu ya kamata ki kwantar da hankalin ki haka da dan adam rayuwarmu da komai namu duka yana hannun allah ta baraka wa ta'ala saboda haka ni a matsayina na abokin aminu ni addu'a nake so don ina kan wani matsayi kwaya daya don annabin rahama ya ce addu'a usaiful mumin addu'a ita ce takobin muminai ni abin da nake roƙon ki ma ki taimaka mana da addu'a kawai Allah ya taimaka mana gaba ɗaya sannan shawara ta ƙarshe kafin mu rabu maganar nan ni ba na so ki ja da baya lalle ki zauna a kan ki baya ɗaya ai ba gudu ba ja da baya insha Allah saboda alheri ake so a gina ai magana aure alheri ce don ma'aiki ya ce na na salu fa inni mu bikum bi kuma al'umar al-qiyama ku yi aure ku haihu da yawa kamar tsutsa ni zan yi alfahari da kura na al-qiyama kin gane ko yi haƙuri haka Allah ya tsara to bashir eh, na gode madalla mun haɗu Allah ba mu alhamdulillah ke har abada wace irin shashasha mm, mm, mm, Allah yake kuma mutum yana ban na sha gaya miki in mutum yana ban daki baya magana da ka shiga ban daki lokacin da ka fito da tsirecinka duk mala'ikun da suke tare da kai sai su juya baya kana yin magana sai su yi tsammanin ko ka mai da ka ne suna ganin tsirecinka sai su ce Allah ya tsine ma dan wani jikan wani saboda ka sa mun ga eh, eh, eh, tsirecinka shi yasa ba a son magana a ban daki sai dai kai gyaran murya <clears throat> kuma sai kwala mun kira kike ina ban daki ai na karo inda inda da da abin nan ne ke ma ai ya kamata a ce kin koyar da wani duk garin nan faɗa ke ni almajiri ne ni almajiri ne har da yake ba almajirin bane dan karamin tatsitsin kolan almajirai ne ana ce ka ku yanzu magana ba na hakura dai do Allah hmm, ina magana abinci eh abinci nace an yi ko ba ai ba kai danki ne me yasa baka ji ne do Allah yasa kin ga ja'irin yaron nan wani zubin ba na so a kashi gidan nan hmm? kafirar fitina ce da shi in gaya miki in ya shigo barar da wancan barar da wancan barar da wancan ki kuma na so zuwa gidan ba ina so a'a yo ai ni kaina ina son ga yaro yana dan tsalle tsalle a wajena Allah yanzu dai ina magana abinci abinci eh gaskiya ni ban yi abinci ba baki ne ba wallahi ban yi abinci ba eh kwarai to kin ga kuma ni allan da ini mutum ne ni wanda akan komai zan iya haƙuri amma akan abinci sai mu saba da mutum yaya za a kin san zan buƙaci abincin nan na fita na dawo amma ki neman abin da bana so to ba dan aiki na tsaya nan mm, mm, mm, gidansu dan bala har an bani abincin tausayi ya abin nan ya kama ni na na na na ban tsaya na ci abincin ba kin san kumbula matan malam eh. ita ce ta fada a rijiya na tsaya dazu dazun nan na tsaya sai da aka ciro ta tukunna ana ga abincin ga abincin na ce mm, mm tausayi ya kama ni to kuma in zo ki ce babu abinci ke me yasa kike haka ne do Allah do Allah to sai mu saba da ki bara mu saba da kai saboda gaskiya ba yaron aiki ni kuma baka bani dama in fita ba ka gani aure na fa kake yanzu idan na fita ka zo ka samu na fita ai ba za ka ji daɗi ba tunda ba da yadda ka na fita ba ko ba gaskiya bane mai gida mm, to sai ka samu man dan aiki a'a kuma aiki na da gaskiya haka ne to amma ina ganin abin da za a yi ko dan almajiri za a samu ne ya dinga hidimar gidan nan ina dan abin nan ɗinsa. kwarai kuwa ana dan bashi wani abu ba eh kwarai kuwa ya fi kwanciyar hankali hmm, gaskiya ya fi inda Allah ya san kina bi na naira talatin da Allah za ki dan dada juya min fan goma saboda ina so zan fita nan na je zan je wata gaisuwa daga nan kuma dan samu dan goro da sau wanda zan dan tauna ki shira ka ban kuɗi in na cika maka a'a to amma kin san dai ai ba zan mutu da gangan ba dan kina bi na bashi amma ka san ko na kwana ke binka in kika bani naira ashirin ba naira hamsin kenan kike bi na ba a gaskiya fi naira hamsin ka tuna lissafa tuna dai wanne irin tuna ni dai to ni ba sun kai jaka ɗaya da wani abu ɗari biyu da wani abu kenan eh. to na yadda ai na san ba za ki cucan ba to shi ke dan hmm. cika maka to Allah ya taimaka amu amu yanzu abin da nake so da ke akwai ɗan rago garin kwaki an cin lauma ya fi jiran malmala duba da Allah akwai ɗan ragowar garin kwaki da da da suka kiki jika mu ni kin san ni tun tun da da na ji yakin ba mu din na riga na saba da cin garin kwaki wani zubin haka muke hambuɗar garin kwakin ma babu abun nan tun da wani zubin abincin garin kwakin a kulli a leda za a dinga jeho mana helicopter muna abin nan in ban da ma na lalace yau da san da nake aikin sojan lokacin babu maganin ciwon kai ko zazzabi daga rpc sai kotun ni ko gurnan nake hadiya ko in ce mi ko min albarushi kamar guda takwar mm, afa shine maganin ciwon kaina maza da Allah ki haɗo mun banda hakuri wajen yunwa ko ba ki ji ne ina jin ki da kika nace ranka ya daɗe ma na faɗi wannan ɗin halin da ka ganna a ciki ranka ya daɗe wallahi sanadiyar ta na sami kaina a cikin wannan halin. Ko wata zainab ne mace kuna? Ita ma ta ce ranka. Masoyi. Nan gidan soyayya ne, nan fa gidan maza ne, nan fa ba gidan soyayya ba ne. Ka gane? Tashi, tashi, tashi, kai. Olha, vou te dizer, eu quero... tana nan dai wallahi sana har yanzu ya wallahi kuma na ji daɗi ma da na ganka to dama ina so in shaida maka ni yanzu dama shekarun da aka ɗaya mini Allah da ikon sakwanci tashi sun ƙare gobe nake sa ran insha Allahu za a sallame ni daga cikin wannan hali da na shiga gobe gobe na eh, damuwa ta dama shine alaji ni ba ni da wani wanda zan je kai kuka dangane da kudin motar kuma kauyen mu kasan ina da nisa to shine kawai matsala ta alaji shine abin da nake tunani idan Allah ya kai mu goban na fita ya zan yi dan ban da komai da na ajiye a gunsu dan mu je kai Allah ya muke so mu je ibo nan mu to shine ga ko kan na da ma alaji to abun da je wajen aiki abun da za a yi goban idan Allah ya sa hankali to mu lafiya Allah ya kashi mu lafiya zarar ka fito karka karka dushi gida kana ji na da wani mutum ma da kuɗin mota na da duk wannan karka damu akwai kuɗi da suturu wanda nake so in baka alhamdulillah ka gane na gode Allah saka da alheri Allah ya bar zumunci to Allah aminu to Allah kuma tsare ke daga wannan ne to Allah duwa ne Allah da ba komai ne a dole da Allah a manta da ku to Allah duwa ga yana go mun gode kuma je dan yi wa dan yi wa Allah dan yi wa yawa kiyaye gaba kiyaye gaba ai mai gida ban baka labari ba eh gidan bikin nan da na je gidan alhaji uh, hamisa sarkin ruwa eh ka amma mata ko ba sa rabuwa da tsegumi <laughs> wannan yadda aka ki ce aka yi auren ita fa aka yi auren ta faɗa maka da yake kai ni wallahi ba su amfana neman kuɗin hamisa sarkin ruwa ba aka fa faɗa maka yan nan aka kai ta tsiga tsiyo ba komai ki bari da ma'aiki habba dan Allah mai gida duk neman kuɗin nan ya bi dare ya bi rana kuma kin ga wannan yarinya fa sa'ar yar gidan Ibro ce eh wannan Zainabu take kowa Laraba ko Zainabu Zainabu ko eh kin san ai sunan waccan aka mayar Allah sai eh yanzu ka gada kai ne su a ce kai kenan kullum kana yau da zabira ba ka samu koko da mamada to amma dai mu da mun fita sa'a wallahi ta mun ko a yanzu alhamdulillah ba ni yake sai kushe mai ce ba sai ruwa Allah na tuba ai dole ya tsananin kuɗi muna kanana ba jaki da shi je shi wani ne au Allah a shirya tsaye ke tana ya wannan yariyar ranar da aka haife ta kin san rana ɗaya aka haife su da yar gidan kiburo mm. ita wannan babbar na ji dai rana ɗaya aka haife su shi yi gurwa yanka rago shi kuma wannan ya yanka ya yanka toran agwagwa a sunan yarinya to waye ci bari <laughs> toran agwagwa ya dai an da jini ha ibe gida man da wayannan bauɗaɗɗu ne mm. suka ta kore kin ga su ma da hakuri suka yanzu da ba gashi sai da sai a hada gaba daya a yi abu ya wuce ai ka ta kurin faɗa maka ci da zuci ne da shi hmm, hmm, sai an magana dan masanin yaki mm. yakin gari kaza da mu aka yakin gari kaza yakin kaduna kuma da ya tashi gaya mun kin san mun je daurin aure kun je <laughs> men na ga dala na je na sauka bakon gari da da ma'aikaci yo ba sai ga rigima ta barke ba a kaduna sai ya zama namijin hotigo ya namijin hotigo sai ya zama ni da na fito da zabira da aska ta ma daga zabira na dan bude an dan bushayi da akansa sai zama na kashi ba sai dai miya jarida mu je mu a'udhu billahi an faɗa maka ka ta kora na aure a tankin ruwa fa a eh. tankin ruwa fa a nan ya rinka kwana wani ga ka hari a kawa gi a gidan ma haka yake akwai ranar da na je gidan hira na faɗa maka mata muna dan zumunci tsakani na kuna dan zumunci eh. sai take ban labarin wannan wani ya barawo ya shigo musu gida daga jin motsin barawa ka ta kore yana kan gado faɗa maka sai kuma karkashin gado wani matar da fita da kwalla zai shiga ai da ta bar labarin ni ce da gaske nake ce wallahi da gaske nake haba ka ta kore soja guda ah. bataliya nawa ne ka ta kore bai ja ba ba wata bataliya ne ya ja bataliya dan waki salamu alaikum an sa ina jin shi ne kin san ni ba ma ga miki amma alaikum salam me gida me ya hada ku ba ka ga miki ji ba ayo ai tun daga kan maganar wannan yaran mutumin na nan waye mutumin ka ban gane ba ban gane me ba a dole kuma ba otal ba ne.

lafiya ina lafiya eh ban gane i ba to a gadon asibiti ka gani yawwa wai kai mai yi zafi haka ne ne kace ta famin gungun ba ba abin da ya zafi ba abin da ya zafi war gida mm-hmm. ina gajiya ba gajiya lafiya ina gajiya ba gajiya ya gajiya mm, mun tafiye tafiye mun ko da Allah ma madalla ya jama'a muke nan kullun a tafa imajinan nuka mm. kai mm, labari da ji na wannan yaron ni yaron waje na ba <laughs> an ce min yana da alikwan to kaji ne nace to garan zo in gaya maka domin ai abokin damo guza eh saboda ga audi tsallan tsiya wace irin magana kake a kanin to ni mai sha mun kai in ma a lahira yake ni mai sha mun kai tunda an nuna ba ni na haife shi ba kuma zo gurin ka da magana Yau gora na kai ma nace ka zo ko gayyata ka ne ka zo guri na ko ka ce wani bakon limami to me yi zafi haka abin da ya zafi kwanaki ya zafi yanzu to kai yanzu dai shi kenan ka ara ka yafa kenan hmm, na ara na yafa mana me gida ba a haka dan hmm, kuma eh, ina zuwa a sha ruwan zafi hmm, wa sha ruwan sanyi kai kai ka tako da kai ka san halin mutumin naka me yasa daga abun arziki kuma ba da Allah ni na ni ai ni na dauka da haike yi gaskiya ku rika shi ka tako ne don Allah fitango ba gane ba wai da Allah raha kake ko a'a fitan go do Allah tashi shiga da kake bangu fitan go nace fitan go to kuma to fitan go mana ka san Allah in ban mamma ka maka wannan badan kwal uba nake kama kawa in ban mamma ka maka wannan badan ka tashi ka fita tsaya wanzan ni dai abin da na sani mujiya ake kora da bakin a ka daina ba wannan mujiya ka san Allah in ban cire maka hakora ba dan kwal uba nake wanda ka fita kawai a dan dai gidanka na zo ne kurin eh fita gida na kawai to dan nuna ni da bakin wuta ai ba mujiya bane na nuna ma da bakin wutar na me zaka dinga nuna da da da da da da eh, bakin wuta an nuna ka Ina san haka ne ma na zo gurin ka a ka sake zuwa ma daga kai jan baki kamar mi kokare daga rubu eh a sauka lafiya a sauka lafiya dalikon eh, dalikon dalikon din ubanwa ubanwa zai sake kai ni dalikon amma dai ba ubana ba oho a ba ni ma malam hasan din da kuka hada ba ni kai mu da kan ya tuce da Allah ya ne muku albarka kai ne Allah ya ne mun albarka eh. ni da shi kuma a lahira sai ya da wannan kudin ka da ki mai dan wake shek ya fuska kawa garwar shayi haka kawai ka dago dalukon dalukon din umarwa ya tafi lahira mama ta na'am kuma kina gani muna kokarin faɗa mai kun ke da kike Allah ya baki dan fara gindi ki tashi ko hanka dai kika mai aka mai aka rasa to me gida cewa kai tashi in ba ku guri to kaga kuma na ce zan hanka shi sai ka ce wa bani yanzu tashi ya laushen ya gudu a banna ni shikenan na tashi an ba kiwo safai fa san ka fa fa kace fa mai gida haba kada kai ma ka zama ka ta kora mana mutum ya biyo ka har gidanka zai fi karfin ka ya dake ka haba an ka na yi

yawuna ya guda eh, ya guda ya ya ba. ya wuce hmm? yawuna ya guda kuma kana nema kai mun da kuma da ake faɗa gaskiya ce ka ga man nan ta <laughs> da mai ne ni a a ban faɗa ba lokaci abin da yake damuna? Baka faɗa ba. Wato gaba ɗaya yanzu hankalina a tashe yake. to barin yaron nan eh gida da i eh gaba ɗaya yanzu hankali na ya tashi kaga kai nika ni ne sayan itace ni ne ɗiban ruwa ni ne hm? <laughs> me na dariya faɗi baka ciki na biyar kenan ka hau kan dutsen nika irin kana kana nika nan kana waƙa. da ai baka ga sharrin rashin yaro a gida ba da da dan karami ma sai yayi kashi ta ce da Allah dan wanke mai ina aiki Allah ke Allah kuwa wallahi da sai yayi kashi ma ya zaka dinga rantsewa ne ne Allah aba aba ai wallahi tallahi kun yi asara da kai da Ibro kun yi asara kun yi asara wallahi mun yi asara eh wallahi Allah kun yi asara yanzu hakin da yake tsakanin yaran nan ma da kai kuka tauye musu haki kuka tauye musu rayuwa shekara da shekaru ana abu daya saurara da Allah haba haba to kuma kai baka hakura ayi baka hakura ayi to na san za a yi hakan ne koko na sani koko na san gaibu to sai ka hakura yi. ana ruwa ci maka kana ganga ta cike na ce maka ni ga matsalar da nake ciki kuma rime abun abin na dauka abin arziki ne ina gaya maka ni matsalar da ta dame ni kuma kana neman na ce maka matsala tukunna ma dan ma me ka kai dariya nayi maka ah, ah. to tinya ni in ma ban cinye ka ba ni yanzu Allah sai mun mare ka kamaruwa in mare ka kamaruwa in mare ka na mare ka me za a yi Allah kuwa mai luje ma fa tare muke wasan kasa da shi eh to amma dai ai masa kifa ni ma ba tare muke mm, mm, mm, muke wasan wallahi zai zai abata masa kifa eh <laughs> masa kifa a'a ah, ah, kai kai kai wallahi zan jaba mama ai Allah eh. kana taba ni kana taba idan ba ka dan gwalo kanka bala'i ba dan kwal uba nake an faɗa masa ki yauta yauta fantan uban nan kai mene ne cizo eh na cije ka na cije ka na cije ka. Allah ya isa kasa sa na sa haƙuri na hammatarka na isa na cije ka amma baka da mutum yaran suna ba ni ba kai a'a ba ni ba kai a'a kai na <laughs> ai sabon maza an ce kaɗa. kai kana cikin wani hali ne ko ai shi ne da kaɗan jiwa ma wallahi ka san ni ba ai faɗar masaki nan ta kusa na hab na zaka to masaki ko giza giza na faɗa mene ah, ah, ah. Allah haka abin da nake so kai ba ba mai lauje kace ba ni yanzu ga matsalar da ta dame kana neman ka shirme dan Allah kana jina da kyau ina jin yaran nan ya kamata kun girma kusan kun girma eh? yanzu wannan masifa da kai ga ita ma ba ta yi shekara shara ba ka ganni nan shara nika daukar ruwa ya ka san wani ni da kai na yanzu na fahimta fa na fa gane kuskure na dama kuma annabi yana faɗa yake cewa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati to ai ka sani ka sake sani kai ka sani kuma ga shagala to amma yanzu ai na gane kuma gaskiya to yanzu ya za ina dan na addu'a za mu shiga mi yi kuma da sauran yan Allah ya da shi lafiya da ci da daukar kai nutsa dan Allah dai kada kuma a dinga rasa nutsa a yankin mm, mutane kumbula matan malam eh. ta fada a shadda dan komai na Allah yana da kai Kai ya zuwa mai zai dole kai ba mamaki wallahi na zuwa mai ni kadai ni ma ina tafi ina wasu zan tuka ina su kai ni kadai ina komai na Allah yana da iyaka shiga ta gidan ka zauna kuma da ina shiga gidan nace gidan ku zan tafi ka ba ba da kura ka ba ba da kura ba kankanuwa ba yarinyar nan ta shiga wani hali ta shiga wani matsayi mara kyau kai ba ma ita ba shiga matsayin da ta yi mara kyau ni ma ya sa ni a cikin wani hali mara kyau kai ina baka labari na taba ka da alkhairi akwai ran da muna tsaye da ita muna magana muna tsaye muna magana da ita ta faɗi da suma da kanan sai aka tattara su sai asibiti kawai to shi sa na gaya maka wannan magana amma duk wannan al'amuran ka san duk abin da Allah ya tsara daman masu hikima suna cewa annasu yudabbiruna al'amra wallahu yuqaddiru lahu mutane suna cewa za mu yi kaza za a yi kaza za a yi kaza amma tsarin da Allah ya tsara shine gaba shine mai kyau shine mafi alkhairi kuma shine mafi alkhairi Allah ya tsara mana mu abin da alkhairi a gare mu amin amin Allah ya kyauta ah, naji tashin hankali ba karami ba dangane da wannan labari da ka bani ni na bar baya da kura ita kuma can ta bar gaba da guguwa kai ma ni guguwa ce ta fi karfin kura aini halin da na shiga kusan ina jin nata mafi sauki ne al'amarinta mai sauki ne akan nawa lokacin da muka rabu da ita na bar gida na shiga wani hali ina tafe na gaji ga yunwa ta dame ni sai na samu wata gada sai na sami irin wannan cikin abun gadar ina kwance a cikin irin wannan abun gadar ina bacci ga yunwa ta dame ni bacci ya ɗebe ni aka taso ɓarawo ya to kuma baka sani ba idan ubangiji yayi yi niyyar abu ya same ka ko da ba kai kai na al'amari ba bayan da za yi babu ina kwance barawon nan ya zo ya wuce to inda da Allah ya ɗora min abin shi ma fararen kaya ne a jikinsa irin nawa yana wucewa a guje masu neman barawa suka cewa suke nema banda ne da nake kwance ai ga nan kwantawa ne kuya sai eh, duka duka da duka da tsumangiya ina mai sanda ina suka tara mun gajiya don aka ɗaura min wata igiya a hannu aka tafi da ni yau ga barawo ban san hawa ban san sauka ba na yi musu rantsuwa a gurin nan daban-daban na yi musu rantsuwa a gurin nan na ce wallahi ban san hawa ban sauka ba haka suka kama ni bayan allah nan suka tafi da ni su ba ma ma'aikata ba ne suka haɗa ni da 'yan sanda suka danka ni a hannun 'yan sanda ana zuwa ana kai ni police station kawai police station suka rubuta rahoto ni ne wannan barawo aka tura kotu ana zuwa kotu alkali aka karanta laifi na ga to an gaya mini na faɗi gaskiya ta na ga in na yi rantsuwar ma ga inda suka sa a gaba kawai na haƙura na zuba sarauta Allah ido duk abin da ya faru da ni nufi ne na Allah bayan da zai nan aka tura ni firjin tsawon wani lokaci ina firjin ina jin na kai shekara biyu har da watanni a cikin firjin Haba Aminu, gaskiya ya riga mu. Wannan kira ma da gani a cikina Da na ji mun kusa fita ya rage kwana uku mu fita. Akwai wani alhaji daman da in mun fita irin ko saran marmara haka ko ɗaukar ruwa yake ba mu kuɗi haka. To shine na da muka ɗan tsaya da shi haka sai nake do Allah alhaji har ma mun saba da shi. Sai nake do Allah do annabi zan zo in taimaka min da kuɗin mota. Ta nuna farin cikinsa. yace aminu Allah ya kawo ƙarshen wannan abu to Allah ya kiya Allah ya rufa asiri yace in na fito in je in same shi ina fitowa ba ina zarce sai gidansa ya kawo kuɗaɗe ya bani masu yawa sun mafi ƙarfin na mota sutura ma wajen kala bakwai haka ibin kuma ana Allah ya haɗa mu da mutum wani lokacin mukan kai ruwa gidansa da kafin zan an fitar da mu to kaga aminu duk wannan abubuwan ko ka idame ka saboda idan kai idan kai tsaya kai tsayi kai tunani idan ka duba tarihin mutanen baya mutanen girbi, idan allah ya taso ya mai da mutum wani abu to sai ya shiga cikin irin waɗannan matsaloli kan ma ka damu da wannan dama haka allah ya tsara tsarin allah haka yi abinda za mu yi kawai mu yi addu'a allah ya kiyaye gaba kuma allah ya sa haka shi ne ya fi maka alheri wannan bai kamata mu damu ma gaba ɗaya ai ka fahimci kuma na sha gaya ma cikin tuni ina ce maka Allah yana cewa fasbiru inna Allah ma ku yi hakuri taimakon Allah yana tare da masu hakuri wannan ba kawai bane ba wani abu ne ka fahimta ko wannan ba wani abu ne zan to za ka koma sai dai mun haɗu zan neme ka to sai mun dan yanzu ma ina cikin wani halin yanzu kai ba komai na gaya ma kai da mu sai mun haɗu masha Allah tunanan masa mutuwa me kike yi yunwa kike yi ishin ruwa ba tunani ne ke ba ba. to me kika zauna kika yi jigum sai ka ce ka zo ka zar da ruwa da ka hmm. la ilaha illallah wallahi wannan tunani ki fire ne sai nan ta zauna ta aiki wani ne kama da bakin zabi wanda yake dubi ban tsohon nan a taban na yi jiki na yi jiki haba ta ni a ba a ni ji ba ta ba ni ba da yawa jiniya an yi shike ta mai gida yara ne yanzu kuma ke su ba ba da kare ke su so ta ba ni ta ba ni ta alkur'an ayyukan billahi lazi ta yi ma ka igani wallahi tsautsayi ma ka igani faɗa miki idan na juye na juye sai in kama yare uku. Me yare uku mai gida? Da gani ba ta duba ka ce da wannan abin nan na yi wannan na garka ilo ba bi Hakuri me ba mi? Hakuri me baki wa wa wa alhaji da so ina jin yunwa. Sha sha sha. Jin aji ya rame me kama da ya haya Yeah hay